DW Labarin wasanni To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri barar kanmu da warhaka kuma barar kanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na labarin wasanni wanda zai mayar da hankali ka cokan kan kwallon kafa inda za ku ji cewa ta canza zani a saman teburin Bundesliga bayan da Bayern Munich ta yi wa Borussia Dortmund dukan kawo wuka tare da kwaci matsayi na ɗaya. ta barewa al'ahli ta masar da ke zama giwan kwallon kafar afirka a wasan neman hayewa matakin kusa da na ƙarshe na cin kofin gasar zakarun nahiyar. Tana ƙasa tana dabo ga 'yan wasan Najeriya da ke shirye-shiryen shiga gasar Olympics da duniya a cikin yanayi na rashin ba da dama ga 'yan wasa da suka fi cancanta. Sai ku kasance tare da ni, Muhammad Awal Balarabe, don jin gundarin wannan shirin. To bari mu yayi kallabin shirin da nahiyar Afirka inda aka gudanar da matakin farko na wasan kusa da kusa da na ƙarshe na gasar zakarun ƙungiyoyin ƙasashen wannan nahiya. Babban abin da ya fi ɗaukar hankali dai shine shan kashi tamkar korar roƙo da al'ahali ta Masar ta yi a wani halin na ba sabon ba. Ba wata bace ta kwance mata mazagi a kasuwa, illa Mamlodi Sundowns ta Afirka ta Kudu da ta doke ƙungiyar ta Masar da cibiyar da nema. Wannan shine kaye mafi muni da al'ahali ta sha a cikin tarihin kofin zakarun Afirka wanda ta fi kowa lashewa. a nata bangaren esperance ta tunisia ta cire wa kanta kitse a wuta inda ta lashe wasan da ta yi da constantin ta ci uku da biyu sai dai Wydad Casablanca ta maroko da Horayya sun tashi wasan su ba wanda ici wani. Irin wannan sakamako na nema da nema ne aka samu a karawa da Simba ta Tanzania da tufi san Mazambe ta kongo suka yi a birnin Dar es Salaam. A fannin cin kofin Confederation Cup na Afirka kuwa, ƙungiyoyin ƙasashen Larabawa na ci gaba da mamaye wannan gasa. zamalek ta alkahiran masar da hasaniya a gadir ta maroko ba su yi nasarar zura kwallo ko da ɗaya a karawar da suka yi ba sai dai ya ɗaya ƙungiyar da ke wakiltar ƙasar maroko berkan ta lallasa gwarmahiyar ta kenya da ci biyu da nema yayin da ba yabo ba fallasa tsakanin ƙungiyoyin tunisia inda cs faxian ta sha duka a hannun kana fc ta ƙasar zambia da ci biyu da ɗaya ita kuwa etoile sahel ta ragargaji al hilal ta sudan da ci uku da ɗaya su ma dai matan afirka ba a bar su a baya a ƙarshen mako wajen raya wasan ƙwallon ƙafa ba inda da dama daga cikin ƙungiyoyin mata na ƙasashe daban-daban suka kece reni a zagaye na farko na wasannin neman tikitin gasar olympics a tokyo na ƙasar japan tun ma dai 'yan matan mali suka riga suka haye mataki na gaba bayan da suka doke ta takwarorinsu na maroko da ci uku da ɗaya a matakin farko yayin da suka yi biyu da biyu a mataki na biyu su kuwa 'yan matan kwango sun bi 'yan matan gabon har gida kuma suka doke su da ci biyu da nema yayin da 'yan matan habasha suka doke na uganda da ci uku da biyu a matakin farko tare da sake lallasa su a mataki na biyu da ci ɗaya mai ban haushi lamarin da ya baiwa 'yan matan habasha damar hayewa dama dai 'yan matan zambia da na cote d'ivoire sun rigaya sun haye ba tare da sun yi wasa ba sakamakon dakatar da abokan hamayyarsu da hukumomin kwallon kafan afirka suka yi bisa shishigin 'yan siyasa su ma dai kungiyoyin mata na kamaru da najeriya da Ghana da Zambia da Afirka ta Kudu da Zimbabwe da Equatorial Guinea za su shiga wasannin cancantar Olympics a zagaye na gaba. Dama dai Najeriya ta yi nisa a shirin gasar Olympics a daidai lokacin da 'yan matan Afirka ke ƙoƙarin ganin sun kai ƙungiyoyinsu ga zuwa ga gasar wasannin motsa jiki na Olympics. To kasancewa masu iya magana na cewa da ɗan gari na akan ci gari. Bari in tuntuɓi wakilinmu na Abuja, Shin Wais Abubakar Idris, wace dama kake ganin Najeriya na da ita a gasar wasannin bazara na Olympics a Japan? To awwal ai ka san Najeriya ta daɗe tana halartar wannan gasa ta wasannin motsa jiki na bazara na Olympics. Domin tun daga shekara 1952 take samun cancantar na tura 'yan wasanta, in banda shekara 1976 don haka ne ma dai a yanzu tun najeriya ta yi nisa da shirye-shirye musamman a fannin kwallon kafa da tafi daukan hankalin jama'a koci dada usman shine tsohon kocin kungiyar kwallon kafan matan najeriya ta super falcons najeriya tana da hazakakkun 'yan wasa abinda kawai ya rage shine a ba su daman saduwa da juna ainihin masu horar da wasannin su tattance wa'anne ne 'yan wasan da za su iya cire kitse a wuta in lokacin ya kai. To sai dai duk da samun nasara ta halartar gasar wasannin a shekaru da dama, Najeriya na fuskantar koma baya a rawar da take takawa a wasannin na Olympics, inda a kowace shekara ake mafarkin shin yaushe ne Najeriya za ta maimaita kwazon da ta yi a shekarar 1996 a wannan wasa. Malam Kabiru Yusuf mai sharhi ne a kan wasanni a tarayyar Najeriya. Amma abin da ke kawo matsala shine har ko yaushe ko da mun abin alheri kaga bai kai bai ta kara ya kawo ba shine yanda waɗanda suka fito suka nuna ƙwazansu suka kai mu cin nasarar samun wannan wakilcin an zo tafiya sai a samu wasu kawai da suka shafafu da mai wato wanda wasu manya suka tsayawa a ce su za a tafi da su sai a aje waɗannan wanda suka yi wannan yaƙi zai an je ma ba wani abin kirki ake samu ba To shin wani shiri ne za a ce Najeriya ke yi a yanzu domin tabbatar da ɗorewa nasarorin da ake gani? Mr. Solomon Dalong ne ministan wasanni da matasa na Najeriya. Shiri na duk waɗanda suke karkashin hakinmu, mu riga mun ware hakinsu mu ajiye. Saboda haka kowane dan wasa ɗin yan makaho a burgaminsa yake nuna. akwai dai sauran wasanni na guje-guje da tsalle-tsalle da Najeriya kan fafata a wasannin na Olympics wanda a wannan karan ma take fatan za a yi da ita. Wais Abubakar Idris kenan ɗauke da rahoto daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan Jamus kuwa reshe ya juye da mujiya a reniyar da Borussia Dortmund ke yi da neman kwace kambun zakara da bayan Munich ta shafi shekaru shida a jere tana rike da shi. Ita dai kungiyar ta Dortmund da ta sa ran ƙara gefen da ke tsakaninta da yaye babba a fagen kwallon ƙafar Jamus. Ɗanɗana kuɗarta ta yi a hannun Munich da ci ɗaya bayan ɗaya har biyar da nema. Asali ma dai tun lokacin da Hummels ya zura kwallon farko a ragar Dortmund. Ita bayan ta ci gaba da matsawa Dortmund lamba har lokacin da Robert Lewandowski ya zura kwallo na biyar minti ɗaya kafin a yi busan ƙarshe. Wannan nema ya sa Lewandowski kai adadin kwallaye 200 a Bundesliga tun bayan da ya fara buga kwallo a nan Jamus. Sai dai ya yi imanin cewa har yanzu Bayern Munich na da jan aiki a gabanta wajen zama zakaran wannan kaka. Ja, wir haben alles geschafft, was wir geplant haben. Das stimmt, wir haben überragende Mun yi nasarar aiwatar da duk abin da muka tsara, mun yi wasa mai kyau kafin a tafi wutar rabin lokaci bayan da muka matsa wa Dortmund lamba tun a cikin minti na farko na wasan, amma haƙar mu bata cimma ruwa ba tukunna, saboda haka dole mu yi tsayuwar daka a wasannin kwanaki masu zuwa. Ähm, Ita dai Bayern Munich ta sanar da Oliver Kahn, tsohon mai tsaron gidan babban kungiyar kwallon kafar Jamus, a matsayin shugabanta na gaba. wanda zai maye gurbin Karl Heinz rummenig a shekara ta 2021. A yanzu dai Bayern Munich ce ta dare saman teburin Bundesliga da maki 54, yayin da Borussia Dortmund kuma ke biya mata baya da maki 63. Ita kuwa RB Leipzig tana ci gaba da zama a matsayi na uku, amma a wannan karan da maki 55, lamarin da ya sa ta fara jin kamshin gasar zakarin turai na baɗi, bayan da ta bi baya Leverkusen har gida kuma ta doke ta da ci hudu da biyu. ko da shike kai havertz mai shekaru goma sha tara da haihuwa na leverkusen ya nasarar zira kwallaye biyu amma marcel zabitsa da timo werner na leipzig sun rama wa kura a aniyarta sai dai bayan da emil forsberg na leipzig ya sarrafa bugun daga kai sai mai tsaron gida da suka ci gajiya shi kuwa mateus chuna ɗan asalin ƙasar brazil mai shekaru goma sha tara da haihuwa ya zira kwallo na hudu wanda ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fi burgewa a bana abin da su da kowa na gabansa ba kasancewa ya riga ya share wato vendel tun ma dai kafin ya shiga yadi na goma sha takwas a daidai wannan lokaci kuma sven benda na binsa a baya amma kuma sai ya yi tsikar wannan kwallon din da sai ta fara sama ta wuce kan wato radeki mai tsaron gidan bayan leverkusen har ta je ta shiga raga ba tare da kowanne daga cikin yan wasan bayan din ya san ma dai ta kame abin da ya faru ba lamarin da ya saka ita leipzig take A sauran wasannin kuwa Borussia Mönchengladbach ta yi kunnen doki ci ɗaya ko ta ina da Bremen, lamarin da ya sa ta a matsayi na biyar da maki 48. Sai dai 'yar baya ga dangi Hannover tana ci gaba da yin abin fallasa inda ta sha kashi a hannun Wolfsburg da ci uku da ɗaya. To masu sauraron mu da haka ne shirin labarin wasanni na wannan makon ya kammala. Sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda. Za ku sake ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW ni Muhammad Awal Balarabe nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.